Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. 苏七夜。 Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yin an kwana lahiya. Lahiya low malama Grace ina ta ke tashi lahiya. Lafiya lumi. To me ya dauki hankalinka a wannan makon a nan Amurka? Eh to abin da ya ɗauki hankali na dai duk bai fi wai yara makaranta ba yara sun koma makaranta mm. sa'an nan kamar yadda wato muka taba bayani can baya an kira iyayen yara an an wanke musu kwakwalwa an nuna musu yadda abubuwan za su tafi mm. haka kuma an ba yaran su littattafan rubutu da na'urorin kwamfuta waɗanda a nan ne za su dinga shiga aji tare da 'yan uwansu da malami ana karatu ana komai kuma ma. malama gires duk wannan fa kyauta fa babu wanda ya biya ko ba eh, ba ba littafin ba ba wannan na'urar kwamfuta ba kyauta fa eh, eh. wato shine ma abin da yake ban mamaki a lokacin da ake wannan yakin neman zaben kisa har yanzu ana ana ci gaba mm. wato ni sai in ji ba ni taba jin you irin shugabannin nan suna wai yin alkawura don a zaɓe su na ilimi mm. tituna ruwan sha mm. asibitoci ba ki majin waɗannan kwata-kwata sun wuce wannan wurin yanzu mm. ba shi ne abinda suke magana ba sai dai ana magana muhimman abubuwa irin tattalin arziki ayyukan yi da kuma dangantaka da kasashen ƙetare haka haka eh, so ni abin da ya fi ɗauke mai hankali kenan a halin yanzu To kamar yadda muke faɗa kullum Allah mu ma ya nuna mana lokacin da za mu kai wannan mataki da za mu ga cin gaba kamar yadda aka ci gaba a ƙasashe. Amin. Sauran ƙasashen duniya. Amin sun amin malama Grace. To kafin mu koma wannan kacici kacici karanta amsoshin masu saurare ma wannan kacici kacici. Eh, eh, hmm. Na mako jiya ba. Eh na mako jiya. Ai ka hmm. tuna eh, Bala Muhammad ba fa gwamnan Bauchi ba. Saura kaɗan gwamnan Bauchi ya shigo wannan shirin domin mun ce Bala Muhammad muna gayyata shi. Oh, suna linzami ne to ba shi muke nufi ba. <laughs> Ba mai girma kauran bauchi ba amma amma ai shi ma ai shi ma mai girma kauran bauchi ya san ba shi ba don ya san ba shi ne ya takale shirin abin ya wuce ba shi ya takale shirin ba cin kadan ya shigo shirin nan <laughs> to a to ya zo mai da martani ai ko shi muna maraba da shi ko shi muna maraba da shi <laughs> to to sai dai kaga da Bala Muhammad ya ce kun cika dariya a wannan shirin mm. sai Isa Lawal Girgi ya aiko sako yana cewa shi ai shi ainihin ma abin da ya sa suke shiga shirin don wannan batun ban dariyar ne ya ce ku bani dama in yi tsokaci akan maganar nan da bala muhammad damban ya yi cewa kun cika dariya ya ce ni a gaskiya wannan magana ma bata zo man da ba maki ba domin su fulani ba sa son dariya <laughs> haka kuma ka yi? Eh shi bala ya ce ku dama Fulani ba kwa son dariya saboda wai wai ba wai eh. su sun fi son fushi idan aka yi dariya sai su ga kamar dariya ake musu sai su mai da dariyan <laughs> laifi ne shi yasa sai shi kuma usman dan fodiyo layin dangana da magaram ya ce mu dama saboda dariyan nan muke sauraron wannan shirin idan aka daina dariya ba za mu saurari shirin ba ba shi da amfani <laughs> <laughs> to dama dai karka bari ya huce sunan shirin kenan ah, kai kokari kai ma ka naka amfani a ciki lallai kushe da hasa da wani yabo ne an yi aure makon da ya shige ya aka kammala bukukuwa a alhamdulillah gaskiya aure alhamdulillah a lafiya kalau an yi an gama kuma wato yan uwa sun yi kokari fiye da yadda kike tsammani kama daga iyaye da kama daga iyaye da yayye da kowa an ga miki so gaskiya alhamdulillah hankali ya kwanta komai ya kankama kuma muna fata Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba amin suma amin E to a nan kuma malama Grace bari mu yi amfani da wannan dama mu taya abokin aiki wato Muhammad Umar Sanyin na wanda aka fi sani da dambala. Ma'aikaci ne a gidan talabijin na jihar Sokoto kuma yanzu haka shine jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar sokoto bisa ga ƙaruwar da aka samu wato mai ɗakin sa ta haihu kenan muna fatan allah shiraya kuma allah ya sanya alkhairi kuma ya sa wato mai amfani ne ga iyayen shi da ƙasa da kuma al'ummar duniya baki ɗaya. Amin sun amin Allah ya ɗaya ba. To amin sun amin. Gana gana shiga babin gaishe-gaishe mu kamar yadda muka yi makon da ya shige yau ma za mu gai da ma'abutan wannan shirin ne da suke rubuto mana sakonni a dandalinmu na sada zumunta facebook na farko ma dai bari mu sake kamar yadda muka saba bari mu a gurguje mu faɗi kacici kacici na labarin eh, da muka yi na sanyi Eh haka ne malama Grace to a idan masu saurare ba su manta ba labarin da muka bayar dai a gajarce zan yi ba kamar yadda muka yi a makon da ya gabata ba. Eh. Wato wani mutum ne amma ni ne nace ina tunanin babarbare ne. Aiko yawa ai ina ma so in gaya maka wannan ko ita ma sai ta zama muhawara ai ka lura a shafin mu na wannan yace ba ta ni ne in ya sa shi a wannan yace da ji. <laughs> Wannan yace ita kanta wannan ba sai ta koma muhawara. Eh yawa wato shi a uba ne dai wato ya shuka masara to sai ya kasance kullum in ya bayan masara ta fara haihuwa to kullum ya je gona sai ya ga an kakkarya mishi ita to shine sai a ranar sai ya ce ma dan shi ya je ya laɓe in ya laɓe da dare ya ga cewa shin wani ne yake shiga yana karya musu masara aiko da dan ya je sai ya taki sa'a kawai yana laɓe haka sai ya ga mutum ya shigo dundundun haka ya ya kama karya masara sai ko je ya kama shi da yake ya fi shi karfi sai ya kame shi ya ci kuma ya ci mumuye shi ya ce wato kai ne kake ɗiba baban masara ko ce to yanzu abin da za a shi ne ka zo mu je wurin baba to sai suka kama hanya sai suka suna tafiya a'a Marawon na tunanin bai san abin da zai faru in aka je wurin baba ba can an kusa da gida sai ya ce ma yaron ka ko ga nayi mantuwa fa ya ce me ka manta ya ce na manta da takalma na a can gona sai yaro ya tsaki ya ya dan duba ne ya duba ce to diba abin da za a yi shine yi maza maza ka je ka dauko takalma nan ka zo ina nan ina jiran ka ai ku bara an gaya miki ya je shi kenan sai ya shanta ki a yaro ya jira ya jira ya jira sai ya koma wurin baba baba yace kai ya akai ni sai ya ce a wallahi baba na kamo mutumin nan na kama wanda yake mana yake mana satin masaran nan kuma da na kamo shi abin nan muna zuwa nan kusa da gida sai ya ce wai yayi mantuwar takalma na ce mishi ya je ya ɗauko ina ina jiran shi shi shine har yanzu ya je bai dawo ba sai ya ce ka amma dai kai ma ba wawa irin ka wallahi <laughs> ai abin da za ka yi shine ka gaya masa shi ya zauna nan ya jira ka kai ka je ka ɗauko masa takalman sannan ka dawo ko iso wuri na to shine muka ce to cikin waɗannan bare barin wane ne ya fi wauta <laughs> <laughs> <laughs> ai na ba su abin na amsa tun ranar nan na san da wani zai ce haka amma na gaya musu ai da fulani ne maganan a zo gida bata kota so ba sanda za a sha shi da ita to muka nemi sanin wanne daga cikin waɗannan biyu uban ko ɗan ya fi mm. wauta mm. To wadda ta fara rubutowa Zainab Muhammad ta ce dukansu suna da wauta amma amma uban ya fi saboda shi ne babba kuma ƙwaƙwalwarsa ya kamata ta fita yaron. To, to Malama tun da kin fara da farko ni ko bari in zo wanda ya mana sharhi na ƙarshe kamin mu shiga wannan shirin. Shi kuma Muktar Ibrahim Saulawa shi ne mutum na ƙarshe da ya yi sharhi a wannan kamin mu zo wannan ɗaukar wannan shirin. Shi kuma abin da ya ce cewa ya da kyau wannan wasa kwakwalwa ta yi da fatan ku ƙara himma wajen kawo ababen da za su nishaɗantar da mu. To madalla sai Imrana Abdulsalam tsohon ɗalibin makarantar Bayero da ke Kano ya ce to ashe ɗan gadon gwauta ya yi <laughs> barin gado asara to shi ko muhammad siraji waziri cewa ya yi ba don sun haɗa biyu ba da na ce fulani ne don suna da wauta kuma ga ɓanna amma dai gwarawa ne ko Wannan dai kai ka sani ni dai ban sani ba ni dai na ce maka bari bari ne kai ka sani wannan. To sai kuma Jamil Jamil wanda ya ce uban yaron shi ne ya fi wauta. To, shi kuma a wato Makiyu M. Ali Fas daga gumi jihar Zamfara ya ce ina muku fata alkhairi ku duka amma ni ina ganin uban yaron nan ya fi wauta. To sai kuma Fatima Musa wada barikin ladi da kuma wanta Ibrahim Musa wada dukansu sun rubuto eh, eh, eh, shafinsu na Facebook wanda ita Fatima ta ce dukansu suna da wauta wallahi amma wanda ya fi wauta shine uban Allah da ya kyauta. sai ko shi kuma ibrahim eh, wantan ya ce tabbas wallahi uban ya fi wauta wallahi <laughs> hada kuma kara wallahi ina so ku gaida mu ogana murtala faruk sanyi na shi kadai wallahi sai wallahi yake ina amsa mala ibrahim ina amsa kwarai da gaske to shi ma dai wato eh, ko kuma in ce ita ma balkisu muhammad ita ko cewa ta yi ita kan gaskiya a nata ra'ayi su ɗaya ne duk ba wanda ya fi wani duk ɗaya suke. sai salisu idi daga jamhuriyar nijar ya ce ku ce goburawa ne da ɓarayin. Mm. to to shi ko nasir muhammad asalafi ya ce uban ya fi ɗan wauta gaskiya. sai kuma musa malam indo daga kazawai nijar ya ce wautan yaron dai tana da yawa amma bata kai ta baban shi ba. To, wato dai ina ga uban nan faya abin nan don ko Fatima Zara cewa ta yi uban ya fi zuba wauta Allah da ya kyauta ina gaishe da iyayena su kaɗai. Sai Nura Aminu Zirmai mazaunin birnin tarayya Abuja ya ce a wannan dai ake kira sauna kira min shashasha in ka ga sakare ku taho tare. Kuma da gani ɗan bare bari ne, amma mm. fa uban dole ne ya zama ɗan fulla saboda tsabar wauta. A'a, to kaji, kaji to. Wato ra'ayi riga wannan ya turo kuma kila bai tsammanin za mu iya karanta shi ba amma za mu karanta shi daga Hudu Lau daga Jami'ar Cambridge da ke Ingila. Ya ce gidan rediyon nan ne suka fi wauta da suka faɗi wannan labarin babu hoton mutanen. A'a, to shi ke nan kuwa to mai na ba. Duk ba su suka fi wata mu muka fi wata tunda ba mu sa hoto ba. Tunda ba mu eh, nuna wata mutanen da eh, suka saci masarar nan da sauransu. Ehm, to kuma kin san zamani ne na faɗin ra'ayi kuma eh, kowa yana da muhimmanci. To sai kai kokari ka nemo hotuna da sanyi da. ko zane ka nemo mai zanawa ya zana za mu samu a girgir zai kawo tun da mutanen su ne bari bari a ba matsala ai to daga Christopher Bulus koso a jihar Naija ya ce a gaskiya baban ya fi wauta saboda ya fi yaron sanin komai. <laughs> Shi ko Muhammad Babangida cewa ya haba malama Grace. ai idan ana neman sakarai to in aka sami uban yaron nan to sai ai fatiha a tashi shi ke nan kuwa to gabar da muke faɗa komi ra'ayoyin suna da yawa na sanyi da sabili da haka bari mu karkare a ƙasar italiya da wannan ra'ayi da ya fito daga hannun yaro Gisamanu mazaunin Kantaniya kasar Italiya. Oh. ya ce Allah ya saka da alheri shi bai ma yanka hukunci ba ya ce Allah ya saka da alheri an gode da wannan labari <laughs> to da to muna godiya kwarai yaro ya samu mazaunin kataniya da ke kasar italiya da fatan za a yi karshen mako lafiya to amin sun amin to sakonni da dama waɗanda suke ƙara ƙarfafa a ci gaba da yin haka don su masu wasa ƙwaƙwalwa sabili da haka yau ma gamu da wani ka ciji wani labari na sanyin na eh. to yau wannan labarin ma ya raba faɗa don bare bari ne da bafin latani To, amma to shi kenan to sai waje to waya fi hikima waya <laughs> fi waya fi wayo. Wane ne ya fi wauta? Babban ah. latani ne da bare, babar bare ya tafi cin kasuwa. Mm. Ya tafi kasuwa ya je so tangaran kasan tangaran da bala'in nauyi eh. da ya daga babarbare ya daga ya nishi ya ga wannan zai na kasa in ma zai iya eh. kaiwa gida kenan eh, sabili da haka can sai ya hanga sai hango da bafulatani da yan sanda shi sai je ya hmm. taɓo shi ya ce jauro ɗaukan mun buhun nan mu je gida in nan muka isa gida zan gaya maka waɗansu manya-manyan abubuwa guda uku da za su amfani ka har rayuwarka. to to shi kenan da babban latani ya ji haka sai ya ji daɗi sai ce to mm. bismillah ya nishi ya ɗauki buhun tangaran ya ɗora baya da ƙyar mm. suna tafiya suna tafiya suna tafiya sun yi nisa sai mm. babban latani ya ce ma babbar bare ya ce to gaya mun ba sai mun ta gida ba kana iya gaya mun yanzu sai eh. shi kenan sai babbar bare ya ce ba babban latani ya ce na ɗaya duk wanda ya ce maka da ƙoshi gara yunwa kaka gaskanta da shi to eh gaskiya wanda ya ce maka da ƙoshi gara yunwa kaka gaskanta da shi abu na farko kenan sai eh. ba fulatani ya ce ya ji suka mm. fara tafiya suka fara tafiya suka fara tafiya sai sai ba fulatani ya ce mishi to na biyun fa mm. sai babarbare ya ce mishi duk wanda ya ce maka tafiya a kafa ya fi tafiya a kan abin hawa eh. <laughs> kada ka yarda da shi eh Babbalata ne ya ce ya ji da alama da wannan sakarci da wannan abun da zai ci da za. ya fara ganuwa ya fara ganuwa yau. Shi ke ya ce na ukun fa babbarbare ya kamar bai ji ba. Na eh. ukun fa ya kamar bai ji ba ashe shi uh, dabara shi ai ta tafiya har sai an kai kofar gidan shi. Eh, eh, sai shi ke da aka kai kofar gidan shi sai babbalata ya ce na ukun fa sai ya ce kaga na ukun duk wanda ya ce maka zan biya ka ladan ɗaukar kayan nan da kai kakka gaskata eh, da shi <laughs> kakka gaskata shi eh duk wanda ya ce maka ka ce min sai na biya ka to kar ka yadda da shi eh kakka yadda da shi eh na shi wato bafulata ya fahimci inda wannan babbar bare ya nufa wato eh. shi ya yi aikin banza ya yi dakon banza yawa eh. haushi ya kama shi ya ɗauki buhu ya jawo shi daga baya ya rafka shi da ƙasa da kyau ya ƙara rafka shi da ƙasa to tangaren ne sai suka fashe tas eh. <laughs> tangaren suka farfashe <laughs> eh. sai bafin latani mm. ba ya ce ba barbare to duk mm. wanda ya ce wai akwai sauran tangaren mai rai a cikin wannan bahun <laughs> karka gaskanta da shi <laughs> na sanyi ta wa ya fi wayo da barbaran nan eh. <laughs> da babban lada ne wa ya fi wayo a to ai ai wannan amsa malama grace ai ba ta da wani son kai duk wanda zai yi adalci ya san fulatinin nan ya fi wayo saboda ai an ce masa ka zo za a yi maka wani abin da zai amfane ka to ke ko ga shi zai zo abin nan amma da ya saurara ya ji cewa ashe yaudarar shi ake so a yi ai shi kuma kin ga ya rama ya rama ya rama wa ya fi cutuwa a cikin su biyun nan wa ya fi cutuwa wa ya fi bare ya fi cutuwa don shi ya yi asara bare ya cutuwa in in ci akwai abin da latin ya rasa shine gajiya ce kawai da ya yi ta ɗaukan wannan nauyin amma dai shi wancan ya rasa tangaren shi ya rasa kuɗin da ya yi amfani ya sau shi. To, na sanyi na kamar yadda muka ce yanzu haka masu sauraro idan suka garzaya shafinmu na sada zumunta Facebook mun kafa wannan eh. labari a nan sai ku ci gaba da muhara ban da haka kuma kuma eh. kuna iya rubuta mana naku kacici kacicin a wannan dandali. To, to sai dai hudu launa jami'ar Cambridge ka sani ko wannan ma ba za mu sa hoto ba. <laughs> yanzu kai mai zane-zane ba ka iya nemo mai zane ya zana ba ni da buhu a baya eh, a to wannan bare bare bare zamu nemi zamu nemi wannan eh, Nasiru Adam El Hikaya <laughs> dan na san ya iya zane sai ya zano mana shi sai mu zo da buhu da eh. buhu tangara a baya eh kwarai da gaske <laughs> na ga malama juli na daga mana hannu sabili da ta tilas mu ja burki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kamar yadda muka ce sai a garzaya dandalin mu na sada zumunta mun riga mun kafa wannan labari a yi muhawara a kai in kuma ma kana da kacici kacici kana iya wallafawa a wannan shafi da alheri <laughs> Hindi na ko kawai napisigili na ko ta Yay yay yay mi sinisay madamagani Hindi na ko kawai napisigili